du'a'u lubsi saubil jadid wancan addu'ar sanya tufafi kawai to idan kuma sabo ne zaka fara sawa sabon tufafi da zaka fara sawa to akwai ita ma sabuwar addu'a da ake so kai Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lahu وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه أسألك من خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له Allahumma lakal hamdu ya ubangiji godiya da yabo ya tabbata gare ka anta kasautanihi ya Allah kai ka tufatar da ni wannan tufa sabuwa kenan as'aluka min khairihi ina roƙonka ka bani alherin wannan tufa wa khairi ma suni alahu da kuma alherin da aka yi tufan da shi ko alkhairin da tufan zai dawama da shi kana neman Allah ya baka tabbatan tufan tsarkin tufan